ce hmm. komai Allah ne to sai ka gaya mana matsayin maganar da ya yi da kuma matsayin shi gane da ya ce komai Allah ne a musulunci kenan da haka yanzu za mu je direct to kafin ka fara ja kana ji a ai ka san wani abu kan mu tsaya da rage ka karanto da wai ka mani ba ja in ja zan yi da kai ba ka tsaya ka ji mana ba littafi ka ce zaka budo ba ko ko abu ne zaka zaka kawo daga zakiran kanka ko ko littafi ka ce zaka karanta littafi ne ai kana ji ba na so ne mu tsaya nan wani wato tsaya mana zaka ja littafi sai ka gaya min wace littafi zaka karanta kakka damu duk zan gaya ma kakka damu banni dai zan gaya ma eh ni da zan nuna ma ma ai littafin ai ni nuna ma zan yi ma ba wai gaya ma sunan ai littafin zan yi ba nuna ma ma littafin zan yi na haska ai ya fi da wannan bata lokacin kawai ka fara karantawa eh shine abin da ni ma nake saboda irin haka sai mu tsaya kuma ana ta surutu gashi wannan littafin gashi jawahirul ma'ani ne ka gan shi jawahirul ma'ani ka gan shi jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe to cikin juzi'i na biyu cikin juzi'i na biyu gashi shafi na jawahirul ma'ani na'am wani ta'arifi wani bugu gare ka eh darul fikir ne darul fikir ka ga gashi to in ka duba cikin juz'i na biyu gashi juz'i ga mun na biyu gashi shafi na ɗari da tamanin da shida na'am ga abin da yake cewa daga nan yace ce ibn al-arabi al-hatimi radiyallahu anhu hina laqiya sayyidana haruna alayhi salatu wassalamu qultu lahu ya nabiyallah qawluhu la tushmit bi al-a'da ayna al-adu alladhi tushiru ilayhi yace ibn arabi ya fadi yayin da ya hadu da sayyidina haruna yace sai na ce da shi ya annabin Allah Faɗin Allah la tushmit bi al-a'da kada ka sa maƙiyasi min dariya sai ce aina hmm. al'adun ladhi tushiru ilaihi ina makiyin da kake nuni zuwa gare shi ina makiyin da kake nuni zuwa gare shi a matsayin tambaya yace wahal samma shay'un kharijun anillahi yace a wannan waje shin akwai wani abu wanda ya fita daga Allah tambaya ce wa hal samma shay'un kharijun anillahi ta'ala shin a wannan guri akwai wani abu da ya fita daga Allah yace au kama qala lahu ko kuma kamar yanda yace masa yace wa anna ma'ashara al'arifina yace haƙiƙa lalle mu taran arifai nara kullu shay'in huwa Allah nara kullu shay'in huwa Allah muna ganin kowane abu shi din Allah ne muna ganin kowane abu shi ɗin Allah ne sai ce fa kaifa yutasawwaru to yaya ma za a suranta an ya kuna aduwan wani maƙiyi ma ya kasance tunda an ce komai ana ganin sa Allah ne to yaya ma za a suranta yace qala lahu sayyiduna haruna alayhi salatu wassalam yace ma tarawnahu kazalika huwa Allah fi nafsil amr yace ai duk abin da kake gani kamar haka din shi din Allah ne qala lahu sai yace da shi qala lahu sai yace da shi la a'a qala lahu sai yace da shi a qala lahu haruna sai haruna yace da shi fataka min Allahi bi qadari ma fataka min ma'rifati zalika ai ya kubce ma daga Allah gwargwadon abin da ya kubce ma haka daga Allah to gwargwadon abin da ya kubce ma na sanin hakan sai ce intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi muhalli shahid wa anna ma'ashar al'arifina nara kulla shay'in huwa Allah dan haka yanzu kamar yadda na ce idan na karanto ma e idan kana ji fassara ce muka yi ba daidai ba E nan ka ce ba e ba mu fassara daidai ba idan kuma daidai muka fassara to sai kai bayani yaya aka yi komai ake aidaninsa Allah wato malam alkanari na'am ina jinka wato sai ka bani mamaki a kaga da Allah kana ji ba wai na baka mamaki ba tafi direct da Allah dole za ka bani mamaki tsaya mana kar ka ce wai Allah ka tsaya da kake jabin ma magana ba tun a san da kake ja kamata ka tsaya ka ji me zan ce ma mana ka tsaya ka saurare ni ka tsaya ka saurare ni ka kawo yi magana ka ce ibn al-arabi al-hatimi shau tijani yake kawo tsaya mana ka ce shi ibrahim tijani yake kawo magana ibn al-arabi al-hatimi yake bada labari sun haɗu da annabi musa tsaya mana ka tsaya mana ka tsaya kai shiru ka saurare ni kai shiru kaka ce komai kai shiru bayani zan yi zan ma bayani kai shiru kai shiru sai ka sai ya saurare ni kai me kake da suna albani ko waye kai so kai shiru kaka ƙara magana kai ma ku saurare ni hmm. kana cewa ibnu arabi Alhatimi shi ne suka danta da annabi Musa tambayan da nake so umma kullun adalcin da baka yi ka kawo magana a magana ka ce na juz'i na biyu ka kawo a cikin jawairul ma'ani ba ni gida ne ba wata jawairul ma'ani kamun shiru wa zai yi magana da kuke in kuna magana ba na magana ku shiru in yi magana da kake cewa ibn al-arabi al-hatimi suke magana da annabi musa ko ba ibn al-arabi al-hatimi bane suke magana da eh, annabi musa shin tambayan da zan fara ma anan ibn al-arabi al-hatimi da shi annabi musa sun yi zamani ne ba su yi zamani ba ba ɗaya suke ba to dole ka baro mai farkon magana ya ce bayan da za a yi kawai ka zo ina magana ka da tsakiyar magana na ka ce wai na ce kaza a'a me ya faru magana ne ya ce yayi a mafarki ne ko ko a'a mushahada ne ya gani ko ko ya abin ya faru sannan tsaya ka ji da kake cewa wai ya ce wai Allah ba inda ya kawo cewa wai kaza Allah ne a tauhidi tsantsar tauhidi ba wanda ya kai ka magana akan tauhidi kana yawan cewa tauhidi in zala ku kuna kawo tauhidi amma kuna manta ne tauhidi tauhidi ba wani abu da zai faru wanda ba Allah bane ana magana mu ba ma ganin ka daina gano ka dara asiri ko ba ka dara asiri ba wannan magana kana ji wannan magana kai ne baka kawo maganan daidai ba ka kawo magana a sarrai ina aka kira ai aka maganan ka bayan da aka ce wani Allah ne daga an ce hu wallahi hu wallahi yana nufin kuma na Allah ne hu wallahi yana nufin ka taba ji an ce aduyi hu Allah da aka gama kana ka kawo ji da aka hu Allah sai a yadda da Allah in shiru da Allah shi yasa ai nace ka tafi dare saboda na san haka kuke yanzu ka ika tafi dare duk wannan shubahar da kake cewa ina wane ne ai ya haɗu da wane ne ai bai yi zamani da wannan ba an ce ai shubaha bane ba shubaha bane kana ji da Sheikh Ali wa Harazim ya gama me yace da Sheikh Ali wa Harazim ai ya gama me yace sai yace intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu ai yace ya tike abin da Shehu Tijjani ya mana shifta gare mu yayi shifta gare mu Shehu Tijjani ne ya faɗi da haka tambaya Umma waye sun yi zamani da wani can ta matse muku je ka tambayi shehu tijjani kuma ma na ma yi mamakin ma da haka ɗan tijjani a ma'aikata wannan abu to shi yasa yanzu wannan tambayi kana ji shehu tijjani da ya yi imla'i da ya faɗa haka shi za ka je ka tambaya ba mu ba dan ce aka yi intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu wa ardahu wa annabihi dan haka waye yayi zamani da wane ne waye yayi zamani da waye shehu tijani zaka tambaya gashi cikin littafi dan haka shehunan ku ne suka kasu za ka yi wannan tambaya yanzu da Allah kana ji da Allah ka koma cikin abin da na karanto ka yi bayani gashi barkaci ai sai na bayani barkan ku da wannan na ma'ashar al-arifina nara kullu shay'in huwa Allah da Allah wannan zalunci kake yi zalunci ne Allah ka yi bayani kace ba mu fassara daidai ba shine kawai shi yasa kaga wancan wa yake da suna mai wai din nan kaga shi yasa ai nace in muka bar shi surutu zai ta yi ya ki tafiya eh, barka ji ta haka ji ka daina kulle ni kana magana kana so ku dinga kawo ai ka dauko magana tun daga farko ka dauko magana tun daga farko tsaya ka ji wani ba ka dauko magana tun daga farko ba a wannan ka da magana ne ka dauko tun daga farko ji ka ji me ake cewa ba matsala yanzu kana ji a yanzu za mu baka dama kai yanzu faro daga farko ɗin, abdu bai abdu bai na yi magana mana abdu e faro daga inda ka so ka faro gashi mun nuna ma a ilita da aka inda ka gana ma da Allah bari na yi magana bari na yi magana Amar je ina yin wazifar la'asar ne kuma lokaci yayi shi ka san baya sallah lokacin sallan shi shine lokacin da yake zama ya dinga aibin mutane ka duba mutumin da ake sallah yana zaune yana online bai da aiki sai zagin mutane in ruwa zai raba sai ya zo online ka bata mana lokaci gashi mun nuna ma fara harkar shi da yake gaba ɗaya iska ne yake kulle ni har yi yake yi ba za ka raba mai bugu ya ce abin da kake shirka ce shirka asgar ne ko ruwa za ka ko sai ka zo live ta yi ba wannan ai muka tambaye ka ba da Allah gashi dai ga littafin littafin littafin mu shuri to ai kaga dole si kana alkanawi alkanawi ya gajiya dole ai manzo Allah ya ce da karin tunda kai tunda ka ki tsayawa kan abin da aka karanto kan topic ka tsaya ka bude ni sai na gama gama Audu sai afuwa mana tunda ba sa so ka yi kai shiru kana ji sai ka bude ni nayi magana kai shiru mana bawan Allah ake magana ne kan abin da aka karanto shi yasa dole su yi ta kulle ka ba ne ke ka dauko tun daga farkon jizi in ka fara karantowa in magana kake so kai tun daga farkon jizi in zaka karanto ka zo ka da ta magana ka zo kana magana yanzu haka wai a haka kana so kai a gane ka wannan ma jayici ne a ka'idar tattau wannan tattaunawai tun daga farkon yanzu kana ji ina ganin afuwa mana in na je ne sallah da dawo mu rana zan dawo in same shi